ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا ترى ربا شا ترى قوات رمضان ألف دلري حدود ثلاثين لتقص وشتي دي دي دا شا حدود قوات يونيو شكرة تدبو بيو دا قوم شا بقوي منا نن أشكين يردن الله da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba surat tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta ɗari da bakwai wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin wasu gungu daga cikin waɗanda suka ce suna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma zuciyarsu ayyukansu ba irin na annabin ba ne alaihi salatu wassalam muka ce wani mutum da ake kiran shi abu amir ar-rahib shi ya yi gangami yayi umarni wasu munafikai su gina wani masallaci domin a raba kan al'ummar musulmi a don haka sai su zo su ce ma annabi alaihi salatu wassalam lallai mun gina wannan masallaci ne saboda masu shekaru wato da marasu lafiya da makafi da guragu da na nesa waɗanda ba za su iya zuwa masallacin quba ba har ma suka ce annabi kai ne muke so ka zo ka bude mana wannan masallaci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce naji alaihi salatu wassalam amma yanzu muna kan tafiya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka dawo tabuka lafiya zan zo in bude wannan masallaci ni da kaina sai aya ta sauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi labarin irin wannan masallaci walladina takhadhu masjidan ziraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasula muka ce kuma shi wancan mutum annabi alaihi salatu wasalam ya masa addu'a dan ya ce duk mutumin da na samu labarin zai yaƙe ka ya Muhammad wallahi sai na taimake shi akan ya yaƙe ka annabi alaihi salatu wasalam ya masa addu'a Allah ya kashe shi shi kadai a ware ya zama na baya ga dangi dangin ma ba za su gan shi ba bare su rufe bare su rufe shi to abin da ya zo faru kenan sai ya mutu a wani wuri kan shi Nasrin a can kasar Sham a nan ya mutu shi kadai a wudakance Allah muke roƙo ya mana tsari da irin wannan hali na munafikai to ga umarni nan mai zafi daga Allah subhanahu wata'ala la taqum fihi abada gashi nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Allah subhanahu wa ta'ala yace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la abada wannan masallaci da waɗannan munafikai suka gina karka kuskura ka tsayu a cikin shi har abada la masjidun ustisa ala shi wancan masallaci wato masjid quba shine masallacin da aka kage gininsa akan jin tsoron Allah subhanahu wataala wato an assasa shi an kafa shi akan jin tsoron Allah subhanahu wataala min awwali a ahaqqu an taquma fi daga karon farko yinin farko ranan farkon da ya dace ya cancanta ka tsaya kai sallah a wancan masallaci to ka je ka ci gaba da sallah a wannan masallaci domin a wannan masallaci fihi rijalun a cikin akwai wasu mazaje yuhibbuna an yatahharu waɗanda suke so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah subhanahu wa yana son mutane masu tsarki yana son mutane masu tsarkaka to idan muka koma a ƙarƙashin wannan aya akwai maganganu na malaman mu magabata Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi masjid quba mun san cewa shine masallaci na farko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gina sa a cikin garin madina a lokacin da ya hijira domin a lokacin da ya zo bayan an tarbosa ya sauka a gidan abu ayyub al-ansari radiyallahu an wato zaid ibn khalid Allah ya kara masa yadda a lokacin da ya zo da taguwarsa wacce ake kiranta kasuwa kowane mutum daga cikin mutanen madina yana marari yana kwaɗayin a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sauka a gidansa a don haka sai kowa na ƙoƙarin ya ja taguwar yana janta annabi ce da'uha ku rabu da wannan taguwa fa innaha ma'mura domin tana tafa ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala tana ta tafiya tana ta tafiya sai da ta samu wani wuri ta tsaya ta tsaya ta shata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce hunal makan to yanzu nan ne wurin nan ne zan sauka a nan ne kuma za a gina wannan masallaci to sai malamai suka saba shin la masjidun ustisa ala taqwa shi wani masallaci ne wanda aka kagi ginin su akan jin tsoron Allah subhanahu wataala shin shi wannan masjid quba din ne ko ko a'a masallacin annabi ne ake nufi da wannan magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sai suka kaso gida guda biyu amma kowanne daga ciki yana da madogara za mu ambato dalilan kowace kungiya daga cikin malamai sannan mu zo mu sami menene matsaya a cikin wannan magana shin masallacin annabi ake nufi la masjidun usisa ala taqwa akwai wanda suka faɗi wannan magana shin a'a masjidu quba shi masallacin quba din ake nufi shine la masjidun usisa ala taqwa akwai daga cikin malamai waɗanda suka faɗi wannan magana amma kowanne daga cikin masallatan yana da irin falalarsa mun sani cewa idan ka cire ka'aba a cikin duniya masallaci na biyu a duniya shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan masallaci na uku shine masjidul aqsa wanda yake Isra'ila yanzu a yanzu a yau duk sallah ɗaya a ciki ba tana daidai da sallah bane a masallatai irin wannan namu ba sallah guda ɗaya in kai a can tana daidai da salloli dubun dubata a wasu masallaci waɗanda ba wannan ba to don haka sai malamai suka ce to ai shine ake nufi masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ake nufi la masjidun usisa ala taqwa an samu kamar yadda zamu karanto ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da Ibn Maja, rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ta hanyar usaid Allah ya ƙara masa yadda ya ce salatun fi masjid quba wato yin sallah guda ɗaya a cikin masallacin nan na quba ka umra kamar mutum ya yi umra ne shi yasa duk mutumin da Allah subhanahu wataala yasa ya tafi umra ko ya tafi hajji zai gani a masjid quba gashi nan hadisin ma an rubuto qarara salatun fi masjid quba ka umra yin sallah guda ɗaya a cikin wannan masallaci na Quba yana daidai da mutum ya yi umra guda ɗaya malamai muna fahimta ashe kenan kun ga masallacin yana da falala sosai sannan ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin da abdullahi dan umar ya rawaito radiyallahu anhuma cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yazuru masjid quba'in rakiban wa mashiya annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yakan fita ya ziyarci wannan masallaci na quba wani lokacin yakan tafi a haye akan dabbarsa wani lokacin kuma yakan taka a ƙafafunsa, ya je musamman domin ya ziyarci wannan masallaci na quba ashe kenan kun ga masallacin yana da ainihin irin nasu alfarma yana da irin nasu ainihin hurumi sannan ya tabbata a cikin sunan abi dawud rahmatullahi alai hadisin da abu huraira ya rawaito radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma wato ainihin an ce nazalat hadihi al-ayatu fi ahli quba wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin an ce wannan aya sukutun guda ta sauka ne akan mutanen nan waɗanda suke rayuwa a wannan yanki na Quba hadisin yana cikin sunan Abi Dawud rahmatullahi sannan ya tabbata a cikin wato at-tabarani imam at-tabarani ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da wannan aya ta sauka kamar yadda ya zo a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi ya je ya sami wani mutum ana kiran shi uwaim bin sa'ida radiyallahu an shi kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da suke rayuwa a wannan yanki na quba quba din kaman yanki ne kaman kace tudun wada ko kace sabon gari ko kace rigasa sunan gunduma ne ko kuma yanki annabi alaihi salatu wasalam sai je sami wannan mutum Owain bin Sa'ida sai ya tambaye sa yace ma hadha tahur allazi asna Allahu alaikum wani irin tsarki ne kuke wanda Allah subhanahu wata'ala ya yabe ku akansa sa domin Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin wannan masallaci akwai wasu mazaje waɗanda suke so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu tsarki don haka sai annabi ya tambaye sa alaihi salatu wasalam wai wani irin tsarki ne kuke wanda har Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe ku a kansa ya yabe ku saboda wannan tsarkin faqala sai shi Uwaym ibn Sa'ida radiyallahu anhu sai yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا وغسل فرجه ya rasulallahi ba wani abu bane muka zo da shi sabo sai dai kawai abun da muke yi ba wani mutum ɗaya daga cikin mu wanda zai fito namiji ba wata mata daga cikin mu wacce za ta fito daga bayi wacce ta durƙusa ko ta yi bawali face sai ta wanke gabanta da kyau ko kuma ya wanke al'aurarsa da kyau wannan shine abun da muke kawai ya rasulullah aw qala ko ko a wata riwayar yace aw maq'adata sai ya wanke matsugunansa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace huwa hadha to wannan tsarkin shine wanda kuke wanda ta sanadinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ku sannan ibn khuzaima rahmatullahi alaihi ya rawaito shi ma yana cewa awaim ibn sa'ida radiyallahu an ya ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da wannan aya ta sauka ya zo masallacin quba ya ce ya kai ɗan sa'ida wai menene kuke yi haka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe ku game da tsarkin ku sai shi yake cewa ya rasulullah ba wani abu bane muka zo da shi sabo kawai abin da muka sani illa annahu kana lana jiranun min al-yahud ya kasance muna da wasu makauta daga cikin yahudawa makautan mu ne amma yahudawa fa kanu yaksiruna adbarahum min al sun kasance duk sanda mutum ya je ya yi bawali ko ya yi durƙuso yakan wanke al'aurarsa ko kuma gabansa daga wannan bayan gida da yayi mu ma din fa ghasalna kama ghasalu mu ma sai muna wanke al'auran mu kamar yadda muka ga yahuda wannan su ma suna wankewa domin duk abin da muka ga sun yi mun tabbata cewa yana da marika da madogara da mafita a cikin shari'a don haka mu ma sai muka yi sai kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya ya yabe mu akanta don haka ya rasulullah ba wani abu bane sabo muka ainihin kago ba face kawai kaji irin tsarkin da muke yi sai annabi ya ce to saboda wannan tsarki da kuke Allah subhanahu wataala ya yabe ku saboda yana son mutane waɗanda suke tsarki suna neman tsarkaka malamai sun ce da yawa daga cikin azabar da ake yi wa mutane wato asalinta tana samo asali ne daga bawali kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud rahmatullahi alaihi Hadisin abi huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce aksaru azabil qabri min al da yawa daga cikin azaban ƙabari wato yana faruwa ne ta sanadiyar rashin tsarki da kyau idan mutum yi bawani shi yasa ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce da wasu kabaruruka guda biyu sai ya tsaya sai sahabbai radiyallahu anhum su ma sai suka tsaya sai ya ce innahuma wa ma yu'azzabani fi kabira ga kabarurukan nan guda biyu ana yi musu azaba amma ba wai ana musu azaba bane akan wani abu babba a wurin tunanin mutane ba domin mutane ba su ɗauki wannan abu ba wani abu ne mai girma ba amma kuma sanadin wannan abu ya sa ga sunan yanzu a cikin kabari ana musu azaba amma ahaduhuma amma shi kaga wannan kabari na farko fa yamshi bin namima ya kasance yana tafiya da gutsuri da gunzugulu da gulma da yama dini tsakankanin mutane wannan sakamakon al'amari yasa Allah subhanahu wata'ala yake azabtar da shi a cikin kabari sannan wannan kabarin na biyu wa ammal akhar shi ko wannan na biyu fa kana la yastabri'u a wata riwaya aula ya shi ya kasance baya yin tsarki da kyau idan yayi bawali ashe kenan kun ga bawali yana tsaya daga cikin dalilin da zai sa a yi wa mutum azaban kabari Allah ya mana tsari ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana an kai ainihin wani daga cikin mutanen madina yana da tunanin sa'ad nema radiyallahu an gashi dai mala'iku sun halarci ainihin janazarsa amma a lokacin da aka sa shi a cikin kabari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sace istaghfiru li akhikum ku nema ma ainihin dan uwanku gafara domin gashi nan kabari ya matse shi sakamakon tsarki domin baya tsarkaka da kyau ashe da wannan muke iya fahimta wato bawali dole ne idan mutum ya yi sa ya tabbata cewa ya tsarkaka idan ba haka ba ko yana iya zame masa dalilin ainihin samun azaban kabari na alkiyama ko kuma kafin alkiyaman ba kuma amma da yawa mutane ba su ɗauki wannan wani abu na tashin hankali ba za ka ga mutum ya tsaya misali ya cilla fitsarinsa a tsaye yin fitsari a tsaye ba matsala ba ne don ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ba hadisin uzaifa ibn al-yaman radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taɓa yin bawali a tsaye amma ba wai yana nufin ya sunnanta wa mutane bane ba a'a akwai dalilin da yasa saboda abinda zai yi tsarki da shi din a sagale yake a sama don haka sai ya ba wali a tsaye don haka in ka yi ba wali a tsaye misali ba laifi bane amma ka tarbata cewa ka tsarkaka yadda ya kamata kai tsarki ba wai ka cilla ba wali ka tashi ba misali ko ko a'a ko da ka durkusan ba ya zanto ka yi ba walin baka tsaya ka tsane ba sai ka tashi wannan yana iya jazawa mutum azaban kabari Allah ya mana tsari to sai mu koma mu ga ainihin sabanin da malamai suka sama suka samu game da ainihin masallacin da ake magana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la masjidun ussisa ala taqwa wannan wani masallaci ne wanda aka kage shi aka gina shi akan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shin masjidu quba ne ko ko a'a masallacin madina malamai sun saba abdullahi ɗan abbas da urwatu ibn zubair da atiyatu aufi da imamu sha'abi da Hassanul basri da imamu qatada da Sa'idu ibn jubair radiyallahu anhu duk gaba daya sun ce abinda ake nufi da wannan gini na masallaci wato masjid quba muna fahimta malamai sannan kuma ya tabbata akwai daga cikin wasu malamai kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kamar yadda ubay ibn ka'ab ya rawaito radiyallahu an ya ce al masjidu alladhi ussisa ala taqwa masjidi hada masallacin da aka kagi ginin shi akan jin tsoron Allah shine wannan masallacin nawa kaga an samu riwaya ta biyu kenan wasu suna ganin a'a ku ba ga kuma hadisi karara ya tabbata ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masallaci na shine wanda aka kage shi akan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan har wa yau ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi yana cewa ikhtalafa rajulan wasu mutane guda biyu sun yi saɓani rajulun min bani khudra wa rajulun min bani eh, eh, amr ibn al wato mutane guda biyu sun yi saɓani. ɗaya daga cikin mutanen ya fito daga ƙabilar khudra ɗaya daga cikin mutanen ya fito daga ƙabilar amr bin auf radiyallahu anhuma saɓanin mai suka yi til masjid alladhi ussisa ala taqwa shin wai wani masallaci ne aka kagi ginin shi akan jin tsoron Allah subhanahu shin masjidun nabiyyi ne alaihi sallallahu koko a'a masjid quba sai suka saba fa qala khudri sai shi wannan mutumin wato banu khudra din sai yace huwa masjidu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ni ban taba tantama ba masallacin da aka kagi ginin shi akan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kai masallacin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala al-umari sai shi wancan daga kabilar amr ibn auf sai ce a kai baka sani ba malam huwa masjid quba ba fa masallacin annabi bane alaihi salam? masallacin quba ne sai suka ce gaba ɗaya, fa ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce to mu dunguma mu je mu sami annabi alaihi salatu wasalam mu tambaye sa fa sa'alahu an zalika faqat sai suka tambaye sa shin wai wani masallaci ne aka kagi ginin shi akan jin tsoron Allah subhanahu wataala faqala sai annabi ya ce huwa hadal masjid shine wannan masallacin nawa sannan sai ya ce fi zalika khairun kafir amma shi ma a masallacin Quba akwai alkhairai masu tarin tsibin yawa a don haka daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa la masjidun ussisa ala taqwa masallacin da ake nufi shine masallacin annabi alaihi salatu wasalam akwai Umar dan Khattab radiyallahu an akwai ɗansa Abdullah sannan akwai zaid ibn akwai sa'id ibn musayyab sannan da sauran al'umma sun tafi akan cewa masallacin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ibnu jarir at-tabari ya zaɓi wannan magana ya ce a cikin siyaƙin wato akwai juyawar magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la taqum fihi abada kar ka tsaya akan wannan masallaci da waɗannan munafikai suka gina har abada wato kamar sai ya juya magana sai ce la masjidun ussisa ala taqwa idan har suna neman masallaci ne wanda aka yi don Allah to wancan na annabi shine wanda aka kagi gininsa kan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ibnu jarir tabari rahmatullahi alai ya ce wannan ra'ayi ya fi ƙarfi saboda hadisai da suka zo sannan kuma idan ka ɗauki wato falalar masallacin annabi alaihi salatu wasalam da kuma wannan masallaci wato masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam ya ɗaran ma wannan falala ya ɗaran masa wasu abubuwa da dama don haka sai ce to mu abinda dalilai suka nuna mana abinda muke gani masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ake nufi da ainihin wannan aya malamai suka ci gaba da cewa a cikin wannan aya fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu akwai dalili na ana so wato mutum yayi tsarki kafin yayi alola domin ita alola kanta tsarki ne to amma ana so kafin ka yi alolan ka je ka durkusa ka bayan ka yi bawali ko kuma ka yi durkuso to yana da kyau ka samu ka tsarkaka tsarki mai kyau nagartacce kafin ka zo gaban Allah subhanahu wataala sannan kuma ka yi alola alola kyakkyawa domin ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ala adullukum alama ma yamhu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat shin bazan nuna maku abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ɗaukaka darajar mutum ba sannan ya kankare masa zunubansa ba qalu sai suka ce bala ya rasulullahi ga ya mana sai ce isbaghul wudu'i ala al-makari wato shine mutum ya kyautata alola ko da ko zuciyarsa na ƙi musamman lokacin sanyi ka tsaya ka yi alolar da kyau idan ka yi zunubanka za su fita sannan Allah ya ɗaukaki matsayinka sannan kuma ya gafarta maka zunubanka ashe da wannan muke iya tsinkaya za mu fahimci cewa tsarki wani abu ne wanda yake ya zama wajibi wajibi dole ne mutane su lizumce shi haka kuma ya tabbata a cikin ainihin musnad imamu ahmad bin Hanbal rahmatullahi alai hadisin da Shabib Abarrau ya rawaito yana cewa yana ba da labarin wani mutum daga cikin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi alaihi salatu wassalam wataran ya sallaci sallar asuba da mutane sai ya karanta suratul rum wato suratul rum din da take bayan suratul ankabut tana da ayoyi 60 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'auhama sai ya zanto ya dan manta wasu ayoyi daga cikin wannan suratul rum din bayan an idar da sallah sai ya fiskanto sai ya ce innahu yulabbasu alaina alquran ya kalli mamu ya ce lallai ana cuɗanya mana alqur'ani inna aqwaman minkum ta yiwu ya zanto akwai wasu mutane daga cikin ku yusalluna ma'ana sukan zo su yi sallah tare da mu anan la yuhsinuna alwudu ba su iya yin alula ba malamai kuna fahimta annabi alaihi salatu wasalam ya sallaci asuba da mutane sai zaman a cikin karatun suratul rum akwai ayoyin da aka mantar da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya fuskanto ya kalli jama'a yace ta yiwu a cikin ku anan masallata akwai waɗanda suke zuwa su yi sallah anan amma ba su kyautata alola ba su iya ta ba ko dai ba su santa ba ko ko a'a sun santa amma ba su yin ta yadda ya dace faman shahida salata ma'ana duk mutumin da zai zo sallah a nan tare da mu falyuhsinil wudu to ya kyautata alolansa to mu sai ka ɗauka ka gani a yau idan aje annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama na gashi ya karanta qur'ani sakamakon misali wasu mutane waɗanda ba su kyautata alola ba alƙur'anin ya rikirkice masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mu yau ya kake da tsammani yau da za a tare mu a masallacin nan a ce kowa sai ya nuna yadda ake yin alola to da yawan mu inda kofa za a kulle da yawa ba za mu fita ba saboda ba mu iya alolan ba kuma ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga wasu mutane suna alola suna barin fari abinda ake cewa lum'a sai ce wailun lil aqabi minan nar wailun lil aqabi minan nar ya ku jama'a ku sani ku saurara don mutumin da yake alola yana barin wata gaba ko ko ya bar wata alama inda bai wanke ba abinda ake cewa fari ko kuma lum'a to ya sani cewa wuta ita ce za ta goge masa wannan wuri ran alkiyama to mutum nawa ne a cikin mu yayi alola ki ta? na sha ba da labari akwai sanda sallah ta hada mu da wani matashi ba zai kasa shekara 25 ba malam bismillah ta mana da iqama ya dinga tsalle tsalle Allahu akbar Allahu akbar hayya ya dinga tsalle tsalle iqaman nan ta kasa taduwa sai na kalli na kusa da shi nace taimaka ma dan uwanka ka tada masa da ya kama mai sallah sako ne na aika masa taimaka ma dan uwanka tadar da sallah domin mai sallah to sai ka duba ka kai kusan shekara ashirin da biyar kana matashi baka iya ainihin eh, abin nan ikama ba to sauran abubuwa irin abin da ya shafi wankan tsarki irin abin da ya shafi alola da sauransu yaya kake tsammani akwai matar da ta zo ta same ni ta shekara 60 da wani abu wai tana tambaya ya ake wankan tsarki bata iya ba shekara 60 da wani abu to sai ka duba ka ga sallolin da aka dinga yi a baya da wasu abubuwa yaya aka yi su shi sa har kullum muke jan hankulan matasa mu san abin da ya kyautu da mu mu san abin da ya dace da mu ka ɗauki wata harka misali irin ta kwallo irin ta najabet da wasu abubuwa wannan ba zai kai ka zuwa gidan aljanna ba ka san addininka ka san tarihin magabatanka ka kyautata ainihin addininka da alakarka da Allah subhanahu wataala wannan shine zai kai ka aljanna amma a ce ka tashi kana matashi kana sallah kai kawai dai ribar da ka samu kaga kowa na sallah ne a cikin gidanku kai ma sai kake sallah amma da za a turke ka a ce to kabbara harama menene matsayinta a cikin sallah farilla ce ko ko sunna ce ko musta'abi da yawa ba sani ba yin ruku'u a cikin sallah meye matsayinsa da yawa bai sani ba fadin sami Allahu liman hamida menene matsayinsa a cikin sallah bai sani ba shin shi ruku'in ma kansa yaya ake yi bai sani ba sujjadar ma yaya ake yi bai sani ba shi yasa sai kaga sai a gabatar da shi sallah ya shiga ya kama qur'ani kamar yana hira qur'ani yadda ka san kashi haka yake kakkare shi kakkaf ba ta juwidi ba komai yadda kasan hira saboda bai san abin ba to wannan ba zai haifar mana ɗa mai ido ba akwai wani daga cikin waɗanda ba mu ba wanda bai wanke damtse bai kallon alƙibla yana cewa a lokacin da aka zo ana ta sa'insa an taɓa wani zamani da aka share a jami'a jikin naira kun tuna lokacin amma san me a ajamin tukuna ba menene ajami rubutun larabci amma na hausa ko to masha Allah alhamdulillah wannan mun san sa an yi zamanin da aka goggoge wasu wurare a cikin naira sai muka dinga ainihin eh, tsawon baki a dan menene kaza sai wani wanda ba mu ba wanda shi ma yakan jagoranci irin majami'a irin wannan sai ya je ya sami wani ya ce shi ya yi hira da mutum sama da goma daga cikin waɗanda suke kallon alƙibla wanda suke nuna damuwan cewa an cire wannan ajami ya ce wai menene aka rubuta da wannan arabic word innan menene sun kasa karantawa sai ce to wai ibadar da kuke yi da me kuke yin ibada suka ce da Alƙur'ani. shi ƙur'anin nan wani yare ne ce ai larabci ne to shin kai nan da baka iya karatun wannan ba just single two to three words da aka rubuta baka iya ba baka sani ba to shin abin da kai kake karantawan la shakka na san baka san abin da kake faɗa ba sai aika mana da wani sako mai kaman jirwayi da kaman wanka yace to shi kuwa ba zai taba bautan Allah da yaran da bai san ma'anan shi ba to ka tirke mu da yawa ka gani anan a ce kowa sai ya fassara fatiha tana da surori ayoyi guda bakwai tun daga bismillahir rahmanir rahim zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin a ce kowa sai ya fassara kai amma aje miliyan ɗaya ba wai ma ba za a maka ba ce duk wanda ya fassara ta daidai ga miliyan ɗaya wani sai dai ya sa hannu a kayan rusa kuka ba zai iya ba to ba haka ya kamata ka ɗauki addini ba a ka san addinin me kake yi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin wannan masallaci akwai mazaje waɗanda suke da marari suna da shauki da buri suna so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah subhanahu wata'ala yana son masu tsarki ya tabbata Abu ya ce inna tahura bil ma'i hasan yin tsarki da ruwa wani abu ne kyakkyawa walakin al mutahharuna min ad-dhunub amma waɗannan mutane da Allah subhanahu wata'ala ke ba mu labari Allah ya tsarkake su ne daga zunubai Amash yana cewa rahmatullahi alai at-taubatu min ad tuba ana yin ta ne daga zunubi wata sannan tsarkaka kuma mina shirk ana yin sa ne daga shirka bi ma'ana ka tsarkake kanka daga shirka sannan kuma tuba ka tuba daga ainihin zunubanka shine abin da ya kyauci ya dace da matasan musulmai ba ta lokaci akan abubuwa waɗanda ba za su yi amfani ba afaman assasa bunyanan أفمن أسس bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman أسس خير أم من أسف بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين هر كلهم ما سئي مغانا سنة شوى ما كان لله دام واتصى abin da ake yi na Allah don Allah subhanahu wa shi ke miƙewa kuma ya doge wa ma kana li ghairi llahin qata'a wa fasal abin da yake ba na Allah ba yakan yanke ya guggutsire don baya kadari baya armashi shi yasa aiki na Allah subhanahu wata'ala bai yi daidai da aikin da ba na Allah ba kamar yadda wani mai hikima ne yake faɗa yana cewa zaman gaskiya da zaman ƙarya ko ɗaya ba su zama daidai ba da mai kyauta da mai rowa ko ɗaya ba su zama daidai ba to haka kuma mai yi don Allah da mai yi wanda ba dan Allah ba ba daidai suke ba shi yasa na faɗi wata ƙa'ida a farkon Ramadan zan nana ta da mai yi don Allah da kuma mai yi don Allah ba su faɗa ba abin da zai sa su yi faɗa saboda dukkanin su gaba ɗaya neman yardan Allah suke subhanahu wata'ala sannan da mai yi don duniya da mai yi don duniya ba za su taba jituwa ba har abada sannan da mai yi don Allah da mai yi don duniya ba za su gamu ba har abada wannan ba nasu ne, amma ka'ida ce in ka kalli abin a teburi a faifai haka yake in ka ana ta ihu ana ta ihu to akwai wanda shi Allah yake ma akwai kuma wanda shi zuciya yake sama don haka ba za a daidaita ba shi yasa Allah subhanahu wa sai ya kawo waɗannan ababe guda biyu masallacin da aka gina sa afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah shin wai mutumin da ya ƙagi ginin masallaci akan tafarki da turba na tsoron Allah subhanahu wa wa ridwanin da neman yardan Allah subhanahu wa khairun shine yafi alkhairi amman assasa buniyana, ko ko wanda ya kagi ginin ainihin masallaci ala shafa jurufin akan wata gaba wato ta ruwa harin rugujajjiya fanhara bihi fi jahannam sai ya fada da shi da wannan gini nasa a cikin wutar jahannama wanne ne yafi alkhairi shin wancan da ya yi don Allah ko ko wannan da ya yi don wuta ya je ya samu gabar ruwa ya gina ainihin masallaci da gabar da shi gaba ɗaya suka ruguza suka tunzuma suka fada cikin wuta jahannama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh, abin nan amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yadharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun da mutumin da ya san Allah ne ya yi sa subhanahu wata'ala yake neman yardan Allah ya tsaya ya bauci Allah zai yi daidai da mutumin da shi bai ma yarda Allah ya halicce shi ba ba daidai suke ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wasu wurare da dama yana cewa amman ya'ti aminan afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah shin mutumin da za a jefa shi cikin wuta ne ya fi alkhairi ko ko a'a wanda zai zo ran alkiyama yana amintacce ya aminta daga azabar wuta wanne ne cikin mutanen yafi wani alkhairi a don haka wancan masallaci da aka gina shi akan jin tsoron Allah subhanahu wataala da neman yardan Allah ba zai yi daidai ba da masallacin da aka gina sa akan wata gaba ta ruwa gabar ma kuma rugujajjiya sannan da masallacin da wanda ya gina duk gaba ɗaya suka tunzuma suka fada cikin wuta jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da yake azzalimain malamai sun saba akan wannan aya sun ce shin wannan aya ana nufi haƙiƙani ne wutar ce ta jahannama ko ko a'a ana nufi ne majazi ne an dai faɗa ne wato lura da yadda abin zai kai ya komo sai malamai suka tafi ainihin gida biyu a wannan matsayi wasu suka ce eh abin da ake nufi wutacce ce ta jahannama ake nufi saboda an samu daga su jabir abin nan bin abdullah radiyallahu an da ibnu jurai da qatada suna cewa ra'aitul masjid alladhi ya zirara na gani da ido na wannan masallacin da aka gina shi don cutarwa ya khruju min dukhan hayaki na fitowa daga cikinsa ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa lokacin da ayan nan ta sauka annabi alaihi salatu wasalam ya tura mutane guda biyu ya ce ku je ku rushe wannan masallaci akwai ma'an bunadi sannan akwai malik bin ya yace ku je ku rushe wannan masallaci don haka sai suka tafi suka sama wannan masallaci wuta suka labelin na suka mai da shi ƙasa ƙasa yadda kasan turbaya haka aka mai da shi don haka ibnu jurai ibnu jarir da qatada da sauransu ce mun ga wannan masallaci wuta tana fitowa daga cikinsa sai malamai suka ce to abinda ake nufi da jahannama wato jahannama duniya ce kafin jahannaman lahira wasu daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi fanhara bihi fi nari jahannam wato zai fada wutar jahannama an faɗa ne amma itibaru ma sayakun an lura da abinda zai kai ya komo saboda duk mutumin da ya riƙe matafiya irin ta waɗannan ya tafi da al'ada da tabi'a da aqida da hali irin na munafikai to koda ya samu rabo a nan duniya al'amarinsa zai koma wuta ne ran alkiyama ina fata muna fahimta a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta tsakanin masallatan guda biyu ina fata muna fahimta wancan masallaci da aka gina shi don Allah da wannan da aka gina shi akan gaba gabar ma ta ruwa ta ruwar ma kuma ruguzazza sannan ya haɗe gaba ɗaya ya turmuza a cikin wutar jahannama ba zai daidai da wancan ba misali ka ɗauki misali kai ne za ka gina gida sai ka je ka samu magudanar ruwa ka samu magudanar ruwa ka je ka gina gidanka ka ya da zango cikin rani misali sai ka zaman ka to idan ka aminta da rani kana nufin da damuna za ka aminta idan ruwa ya zo me zai ma wannan wurin zai rusa shi to haka wannan ginin masallaci yake an je an gina shi Allah ya siffanta wannan kamar mutumin da zai je ya gina ainihin ka samu magudanar ruwa misali kamar riba Kaduna ka je ka samu magudanan inda ainihin idan ruwa yake dilala a riba kaduna sai ka je ka yada zango kawai a lokacin da ruwa ya janye ya tsame sai ka je ka gina gidan ka masha Allah ka tare a lokacin rani ka aminta amma lokacin damuna ai baka da immunity baka da kariya idan ruwan ya zo yadda zai tafi da wannan gida naka to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da wannan masallaci ba shi da kadari bai da ainihin ko wani matsayi don haka Allah ya ce a rusa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni aka je aka rusa wannan masallaci la yazal la yazal bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى يتي لا يزال بنيانهم الذي بلوا ريبة في قلوبهم wannan gini da suka gina na masallaci na cutarwa ba zai gushe ba wato yana tantama da shakku da munafinci a cikin zuciyarsu idan aka ce arribu warriba warraibu ma'anan shi shakku shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi babu tantama a cikin wannan littafi wani mai hikima yana cewa halaftu falam atruk li nafsi karibatan wa laysa wara Allah lil mar'i madhhab wato arribu shine shakku wasu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi a dashi anan shine munafinci a don haka la ya zalu bunyanuhum alladhi banaw wannan gini da suka gina ba zai gushe ba fi qulubihim a cikin zukatansu ribatan munafinci ne shakku ne a cikin addini illa an a qulubuhum sai dai idan zukatansu ta tsinke ta daddatse bi ma'ana sai sun in sun mutu gaba ɗaya sun ƙare sun bar rayuwa a duniya wallahu alimul hakim Allah subhanahu wata'ala masani ne da irin ayyukan su sannan mai hikima ne cikin abin da ya shimfida bi ma'ana ba za su gushe ba suna tantama cikin addinin ka ya rasulullah ba za su bi ka ba ba za su yadda da kai ba wannan ginin ma munafinci ne ba zai gushe ba yana nan ɗauke da munafinci a cikin zuciyarsu sai fa in Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwarsu amma matukar ba su mutu ba to kar ka yi tsammanin za a tsahirta kar ka yi tsammanin za a huta kar ka yi tsammanin shikenan kai ka samu sukuni wannan Allah subhanahu wata'ala yana so ya nuna mana rayuwar dan adam ne gaba daya babu yadda za a yi ba zai yiwu ba har abada ka ce za ka rayu wai ba za ka yi karan batta da yan uba ba a lokacin da muke yara muna karatu gaban wani malaminmu sai yana cewa da mu duk mutumin da ba a zaginsa ya koma ma ya binciki ayyukansa a lokacin hankalinmu bai kai mu tsinkayi wannan magana ba sai muka ce ah, to malam yaya za a yi mutum kuma za a koma a zage shi kuma a ce bincike ayyukansa ce a'a ai wannan magana ba za ku santa ba sai kun girma sai muka fahimci wato duk mutumin da ya kai wani matsayi kamar yadda masu hikima suke cewa misali a wurare da dama duk mutumin da ya kai wani matsayi dole sai ya yi karan batta da yan uba akwai mutumin da bai san ka ba bai taba ganin ka ba amma mai son ka bai san shi rayuwa kuma haka take sannan akwai mutumin da shi kuma bai san ka ba bai taba ganin ka ba amma kuma yana son ya san wanda ya san ka to har kullum kai yanzu ba masu yabon bane da masu zagin za su dame ka a'a ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da ayyukanka idan alkhairi ka ji ka gode ma Allah subhanahu wata'ala ba ainihin dabara ka bace idan kuma suka ka ji to sai ka duba ba fada za ka yi ba domin abin da makiyinka zai iya maka na alkhairi ta yiwu masoyinka ba zai maka ba ba a fahimci wannan magana ba makiyinka abinda zai maka na alkhairi gashi bai son ka bai son bai son ka amma abinda zai ma na alkhairi ta yi masoyinka ba zai maka ba <laughs> bari yi bayanin wannan magana saboda a gane ta shi masoyinka idan ya ga kuskuren ka yana iya kau da kai ya yi haƙuri don haka ba zai iya ce maka wannan aikin kuskure ba ne shi ko makiyinka zai kurmata ya hau hasumiya ya ɗauki microphone ya ce an yi kaza an yi kaza to sai ka ka shiga yanka sai ka gyara don ya ɗan zungure ka ka ya maka abin da masoyinka ba zai maka ba ana fahimta amma ba su kan in ya zanto mai ma'ana ba suka irin na mahaukata ba domin akwai suka mai ma'ana akwai suka irin na karnuka suka irin na karnuka shine abin da ka ji da wanda baka ji ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba ake kayi wannan ba suka ba ne. ya zama hauka da kiyayya wannan da kuma gaba amma abin da ka yi din na kuskure sai a gyara ma kai kuma in ka ji suka to mataki ɗaya za ka ɗauka ko guda biyu sukan nan da aka mun sai ka sa a ma'auni ka auna ka ga an ce kai ka da kirki menene rashin kirki na idan ya tabbata ba ka da kirkin to Allah ya taimake ka sai ka gyara saboda an fargar da kai karka mutu akan kuskure amma idan ya zamana kuma ba haka bane to sai ka bar masu magana su ta magana su dama ba za ka hana mutane su faɗa abin da suka ga dama ba ina fata muna fahimta to irin wannan karan batta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi da yan uba a jiya da shekaran jiya kai ma da karki turban sa a yau kar ka yi tsammanin wai kawai shikenan zaka koma ka miƙe kaba ba za ka yi karan batta da irin su Abu Lahabi da kuma Abu Jahal ba sai kai bata da su akwai wanda zai zo maka fiska salin alin kaman abubakar ne siddiq radiyallahu an zai bude maka baki kamar kwalin siga wai saboda tsananin kauna amma kuma wutar da zai shirya ya kulla abu jahal zuciyarsa ma gara ta abu jahal da zuciyarsa akwai su a cikin mutane to shi za kai tun da ba wahayi ake maka ba kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga shi ana masa wahayi an haskaka masa an yi walƙiya ya gane ko zuwa ne ne to kai tun da ba a maka wahayi ba za a yi maka ba to sai ka riƙi addu'a don mutumin da rabanka ba zai haifar maka da alkhairi ba raban naka ko amanna kuka fito Allah ya kawo san da rabon ku. saboda baka san su ba sannan duk mutumin da zai hura maka wuta Allah ya hura mai duk mutumin da zai fitine ka Allah ya fitine sa in ya rike ya ji wuta to sai ya sake kaga shi ya huta kai maka huta <laughs> an fahimta dole ne sai an dinga waɗannan addu'o'in eh amma in za su shirye kuma Allah subhanahu ta'ala ya shirye su amma ba dalili mutum ya hura ma wuta to shi ma Allah ya hana shi su koni duk sanda ya zungure ka ya ji abin ya koma masa to sai ce kai bari ka gani wannan mutum wa ya sani ba ko da isko kai ke aiki bari mu fita matarsa to shi kenan sai a zo na lafiya you mind your business as you mind my own nima rike naka ni ma sai in rike na to kaga sai a zo na lafiya to haka al'umma ya kamata a zama amma gaba da kiyayya bakin ciki da hasada baya kai mutane zuwa ko ina sai a tsara. saboda ita hassada wato takan cinye kyawawan ayyuka ne amma mutane ba sani ba babu dalili mai yayi zafi da zaka tsaya kana kin mutum akan menene duk irin yadda kaga mutum a matsayin da ka gansa a yau ka tirke shi ka ce ya aka yi ka zama yadda ka zama ba zai iya baka ansa ba saboda shi ma bai san yadda aka yi ba to ashe in shi ma bai sani ba to menene zaka tsaya kana faɗa da wanda shi ma bai san yadda aka yi zama yadda ya zama ba za mu rasa aya na insha Allah Allah muke roƙo subhanahu wata'ala abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana kansa akwai tambayoyi da dama da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya kuma ya kare shi daga sharrin makiya malam don Allah a ƙara aka a ƙara jan hankulan 'yan uwa a kan ajiye Alƙur'ani a ƙasa to wannan mun yi bayani wato babu kyau a ajiye Alƙur'ani a ƙasa saboda in bacin mu da muka yadda matsayin Alƙur'ani. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da shekaran jiya a cikin kabari yakan gabatar da mahaddata alkur'ani idan aka ce wane da wane da wane ya so rasu zai ce to ayyuhuma aksaru ko ayyuhu aksaru akhdan lil qur'an cikin su wane ne yafi wani yawan hadda sai wane ne yana da 60 shi za a fara sawa wane yana da 50 sai a sa shi wane yana da 40 sai a sa shi to mu ne yanzu al'amarin namu ya canza ba ma magana wai qur'ani ba ko hamma an kai hamma kai harufa su fita to mutane baka da matsayi a wurin su matsayinka kawai a wurin mutane shine in kana da kaya ba shi bane jama'a sai kana da kai amma ko ainihin hamman harufai kake yi misali sannan kai kai hutu misali isnadi ya fito daga hutunka kai ba ka da wani matsayi eh kawai kaya shine al'amarin da ke abin ga to shi ba mutane suke cikin wahala a yau ana cikin wahala me yasa ake cikin wahala domin halaliyan an koma ana gudunta haramiyan ake bi ana bi saboda an fahimci mutane sun bar Allah kawai kuɗi suka sama gaba shi yasa duk abin da ya taso ya ce bari a yi amfani da kuɗi gurin ko murkushe wane ko takawa ne ko siya wane ko kuma ɗana ma wannan tarko saboda halin da mutane suke ciki idan akwai rashi akwai kana'a mana akwai haƙuri kai haƙuri mana in an jarrabe ka da rashi kai haƙuri Allah da ya jarrabe ka da shi wanda ya san dalilin da yasa ya jarrabe ka da shi to amma ba haka muke ba yau haka ko neman aure ka je misali a wasu wurare ba mai magana aqidan ka ko kaza za a duba sutura ka a tambaye wurin ana kake aiki ai a a ah, ah, masha Allah masha Allah ba matsala tunda ku ne shikenan ba haka ake ba Allah ya mana tsari bai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya malam mai hukuncin ƴaƴan da mahaifinsu ya rasu tsawon shekara hudu amma kuma ba su raba gado ba ba suna ganin su. <laughs> suna ganin idan suka raba gado za su samu rarrabuwan kai to ba daidai ba ne a ɗauki lokaci mai tsananin tsawo ba a raba gado ba abin da yake faruwa abin da ake gudu wato gudun rabuwan kan za a iya gudun shi a yanzu amma kuma a baya zo ya faru saboda ban mamaki duk cikin magadan kowa da 'ya'ya asalin su magadan da suka yi gadon idan ya zama na basu nan sun rasu to sai matsaloli su taso su zo su biyo baya sai a rasa ma yaya makaman gadon yake amma kowa a shata masa ya san ga matsayinsa in ma shi bai nan to magadansa sun san cewa ga abin da suka gada wurin wani wannan ya fi sauki kuma haka musulunci ya tsara mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da kaifin basira ya kuma kare shi daga sharrin masu sharri amin malam don Allah ina son a je hankalin matasa dangane da wani babban kalubale da ɗalibai ke fuskanta malam wata hula ce da ɗalibai ke sawa yanzu matasa na kiranta ba sulhu malam ta kai ga ɗalibi idan ya sa ta ya shiga unguwar ya shiga unguwa kamar haka tudun wada unguwan sanusi riga saba da ko za su kwace har su hada ma mutum eh, wato su naɗa ma mutum duka ina roƙon malam don Allah a ɗau mataki akan haka na gode Allah ya kiyaye mana kai kuma ya ƙara ƙarfin gwiwa Allah ya taimaki malam da musulmai gaba ɗaya a sun ma'amin to wannan lalacewa ce a ce wai wata alƙur'ani ya ce wa sulhu khair sulhu shi yafi alkhairi wai a samu wata hula wai a ce wai ana sata wai ba sulhu sai ka ce shi da to muna kira ga mai girma gwamna za kuma mu ci gaba da kira kuma ku akwai gudunmawar da za ku baya ku yi ƙungiyoyi ƙungiyoyi wato a unguwanni yaran nan da suke addaban mutane da tsara suka ku ɗauki sunayensu gida gida ku ɗauki sunansu ku je ku kai ƙara wurin abin nan dpo yankin ku ku gaya masa da wane da wane da wane a unguwanmu ga irin aikinsu ga irin aikinsu ga irin aikinsu idan ya zama na cewa dpo ko 'yan sanda ba su ɗauki ainihin mataki ba to kaga a wannan hali kuna da dama tun da kun rubuta cewa a lokaci kaza mun yi rahoto ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata 'yan sanda ba su ɗauki mataki ba to idan ya zama na cewa an sake yin wani al'amari a wannan anguwa to kaga kuna da dama da za ku zo ku yi masa nasiha nasiha irin wacce da ta dace kuna fahimta a yi masa nasiha irin wadda ta dace wani kai dan uwanmu ne kai musulmi ne ba haka ya kamata ka zamo ba ku dai kuka san irin yaren da za ku yi amfani da shi malamai kuna fahimta saboda abun wato is getting out of hand yana dab da ya fuskari al'umma akwai wani dattijo da ake gaya mani a anguwan dosa Yana ga yau kaman kwana tara zuwa goma sha ɗaya aka je aka kashe shi dattijo ne kusan shekara saba'in menene laifinsa wai ɗansa ɗan wata ƙungiya ce ya saru wani ya gudu don haka sai suka kashe uba sannan a nan tudun wada kwana biyar ko shida suka wuce an gaya mu akwai yaron da aka kashe to da wanne ne al'umma za mu je shin za mu ji da masu garkuwa ne da mutane ko ko a'a za mu ji da 'yan shara 'yan sara suka to dole akwai gudunmuwar da za ku ba gwamnati duk yaron da kuka ga cewa ya fanɗare ya fita sahun muminai akwai gudunmuwar da za ku ba gwamnati ku yi ƙungiyoyi abin ba zai yiwu ba a ɗaya ku ba ba zai yiwu ba ku yi ƙungiya ku kare ainihin anguwarku ku je ku yi rahoto wurin gwamnati za su tallafa muku da wasu abubuwa amma ku zo na kara zube an sari wannan an yanka wannan akwai wanda aka gaya mun a riga sakwa na kada suka wuce an cire mai hannu ɓaci to me yasa za a ci gaba da haka kuma duk in abu ya taso sai a ce rigasa a ce unguwan sanusi a ce badukko a ce unguwan dosa waye in tambaye ku su wane ne mafi yawan mazauna wannan area to shin in musulmai ne mu ba mu da addini ne sai komai mu ake ji ko mu kadai ne a kasar nan to dole ne sai mun taimaka ma gwamnati ko dai da labari ko ko a'a da kama mai laifi mu danka ma ainihin hukuma dole sai mun yi wannan amma in ba haka ba to za mu ta kasancewa cikin damuwa da tashin hankali har da azumin nan fa ina samun labari akwai anguwannin da idan mutane wai za su fito ta hajjo yaran nan sai su tare ka da wuka ko su nuna maka wuka ko kuma su nuna maka ainihin bindiga su an wayanka da 'yan ka, akwai anguwan da yanzu haka ana wannan aiki to me yasa za a ci gaba da haka Allah muke roƙo ya shirya waɗannan mutane Allah ya kawo mana mafita da gaugawa cikin wannan al'amari abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abinda za su biya don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutar sa, wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya kawo mana ya mutsi a cikin gidajen mu Allah ka ya mutsa gidansa Allah ka tsaida al'amarinsa Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi ya Allah ka baiwa shugaban kasar nan namu lafiya Allah ka taimake shi akan sauke wannan nauyi da aka daura masa ya Allah ka haskaka mashi hanya ya gane su wane ne masoyansa ka taimake shi ya Allah ya gane su wane ne makiyansa don mutanen da suke da hannu cikin alin da talaka yake ciki a yau in za su shiryu Allah ka shirye shirin addini idan ba za su shiryu ba Allah ka yi musu kamo irin na adawa da samudawa Allah ka daura musu abin da ba wanda zai yaye ce in baka ne ka yaye musu ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik